كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo takwas ga watan biyar dubu biyu da sha tara a jiya mun tsaya a aya ta ɗari da tara cikin suratul baqara aya ta ɗari da tara cikin suratul baqara wadda kasirun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, Wadda kafirun da yawa daga cikin min ahalil kitab waɗanda aka ba wa littafi suna guri suna sha'awa suna ƙauna suna marmarin lau ya kum ina ma za su juyar da ku ko su kautar da ku ko su karkatar da ku ko su raba ku min badi imanikum bayan ku kun yi imani su mai da ku kuffaran ku zamo ba musulmi ba wannan zai faru ne hasadan min inda anfusihim saboda hasada da take cin su a cikin rai suna da muguwar hasada akan musulmi da kan musulunci da kuma irin alkhairi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ya zo da shi min mata ma tabayyana lahum alhaqu bayan ku gaskiya ta riga ta bayyana a gare su fa'afu dan haka ku yi afuwa wasfahu ku yi rangwame hatta ya ati Allahu bi amrihi har sai Allah ta'ala ya zo da al'amarinsa inna haƙiƙa Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne a bisa komai da kowa wannan aya tana labarta mana irin alaƙa ta zamantakewa tsakanin ɓangarori guda uku akwai ɓangare na ahalil kitab wanda sun kasu kashi biyu akwai yahudu akwai nasara akwai ɓangare na uku shine ɓangaren musulmi mabiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗannan addinai guda uku asalinsu addini ɗaya ne addinin da aka aiko annabi Musa da shi aka saukan masa da attaura da addinin da aka aiko annabi Isa da shi aka saukan masa da injila da addinin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi aka saukan masa da ƙur'ani wannan addini ne guda ɗaya to amma daga baya sai aka samu bambance-bambance shine ƙa'ida na addinin musulunci wadda addini ɗaya ne tun daga annabi adam har ya zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana da ƙa'idoji guda hudu ƙa'ida ta farko shine dukkan annabawa ga baki ɗayansu dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu da waɗanda alkur'ani ya faɗa guda ashirin da biyar da manya-manyan guda biyar annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dukansu sun yi ittifaki akan abautawa Allah ɗaya kada a haɗa shi da abokin tarayya da haka dukkan wanda ya ƙara wani abun bauta bayan Allah to ya shigo wa da addinin annabawa abin babu a ciki na biyu dukkan annabawa sun yadda da kansu gaba ɗaya kowane annabi ya yadda da annabin da ya riga shi kuma ya yadda da annabin da zai zo bayansa haka addinin annabawa kowa ya yi imani da kowa kowa ya yadda da kowa kowa ya gasgata kowa kowa ya yadda ɗayan akan gaskiya yake shi yasa wanda zai zo sai ya yi bushara da na gabansa annabi Musa alayhi salatu wassalam ya yi bushara da zuwan annabi Isa annabi isa ya yi bishara da zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama don haka wannan shine ka'ida ta biyu ka'ida ta uku dukkan annabawa suna kira ne zuwa ga ayi gaskiya a yi adalci a kuma zauna lafiya duk wani addinin da ya zo da rashin gaskiya ko da rashin adalci ko da rashin zaman lafiya to baya cikin addinin annabawa sannan na hudu annabawa dukkaninsu sun yi imani da akwai mutuwa akwai tashi akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna da haka dukkan addinin annaba akai yake to wanda ya zo da wani ƙari a ciki ba wannan ba ko ya ƙi yadda da ɗaya daga cikin waɗannan to wannan ya kauce ma layin da annabawa suke ɗaura a kai da haka sai ya zama an samu ƙare-ƙare da rage-rage a ɓangaren yahudu an samu ƙare-ƙare da rage-rage a ɓangaren nasara don haka da yahudu suka zo sai suka ce sun yadda da annabawa duka amma banda guda biyu ba su yadda da annabi isa ba ba su yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su kuma nasara suka ce sun yadda da annabawan duka amma banda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kuma musulmi suka ce to mun yadda da annabi isan mun yadda da annabi Musa ko mun yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe wanda ya shigo musulunci ya hada dukkan addinan gaba daya idan kamar yadda wani sarki ba ma guje sai wani ya zo ya masa wa'azi ya ce ka shiga kirista wani ya zo ya masa wa'azi ya ce ka shiga musulunci wani ya zo ya masa wa'azi ya ce ka shiga yahudanci sai ce a ah, duk ba addini ɗaya bane suka ce a ah, da bambanci ya ce to ina gayyata ku fada ta ku zo ku gaya min bambance bambancen sai in zaɓi wanda zan shiga da aka zo ga malami daga ɓangaren musulmi ga kuma malami daga ɓangaren yahudawa ga malami daga ɓangaren nasara shi wannan ba ma guje sarki yana so a yi masa bayani to sai aka ce shi malamin ya fara to da malam ya tashi sai ya ce to in ka shiga addinin yahudu zaka tara akwai imani da annabi Musa da kuma at-taura to mu ma a musulunci akwai imani da annabi Musa da at-taura in ka shiga addinin Kirista akwai imani da annabi Isa da Injila da Maryam to mu ma a musulunci akwai imani da annabi Isa da Injila da kuma Maryam annabi isa ma an kama sunansa da isa a cikin alkur'ani hassau ashirin da biyar an kira shi ɗan maryam hassau ashirin da uku an kira shi almasihu hassau goma sha ɗaya to kaga ita kuma maryam an kira ta alkur'ani hasau talatin da hudu babu ma wata mace da Allah ya kama sunanta ƙarara tun daga suratul fatiha zuwa suratul nasu sai maryam ita kaɗai ita ce sunanta hassau talatin da hudu kaga a musulunci mu akwai imani da wannan to in kuwa ka shigo musulunci to akwai imani da duka uku akwai imani da annabi muhammadu akwai imani da annabi isa akwai imani da annabi musa in kuwa ka shiga yahudu to ɗaya za ka samu kawai su ba su yadda da annabi isa ba ba su yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba annabi musa suka yadda da shi da sauran annabawan da suka gabata amma ban da biyu in ka shiga nasara ko banda ɗaya in ka shigo musulunci kuma duka so idan za a sa ba yahude a aljanna saboda ya yi imani da annabi musa da attaura kai ma musulmi za ka shiga domin kai ma ka yarda da wannan idan za a sa nasara a cikin aljanna saboda ya yi imani da annabi isa da injila da maryam kai ma musulmi za ka shiga don ka yarda da wannan in ko za a sa mutum a aljanna ne dan ya yi imani da annabi muhammadu da qur'ani to rago ba za su shiga ba to kaji yadda bambancin yake sai tambaye su yace haka ne suka ce haka ne ce to gari in shiga mai dukan gaba daya eh kaga ko ina ta faɗi dai sai akwai sha a ciki to saboda haka Allah ya ce za a samu dambarwa mai yawa tsakanin waɗannan ɓangarori guda uku yahudu da nasara da musulmi kuma addinin yahudu ya girmi addinin kiristanci addinin kiristanci ya girmi addinin musulunci so da haka mabiya waɗannan addinai guda uku suna nan a duniya suna nan a ƙasashe suna nan da yawa musamman dai wanda suka fi kowanne yawa su ne musulmi da kuma nasara su suka fi yawa a duniya don duk ƙasashen da za ka je sai ka samu ɗaya daga cikin biyun nan to wannan ya sa Allah ta'ala ya faɗi ƙa'ida yadda za a zauna da yadda za a fahimci juna yake wadda kasirun da yawa daga cikin ba dukansu ba kenan mafi yawansu min ahalin kitabi na waɗanda aka ba wa littafi in an ce ma'abocin littafi ko a taura ko kuma injila to suna gurin lau yaruddunakum ina ma za su juyar da ku min ba'di imanikum bayan kun yi imani wannan imanin shine babban arzikin musulmi wannan imanin shine jarunmu shine darajar mu Shi ne kiman shi ne mutuncinmu, shi ne ɗaukakanmu. Za ka kowa dole ya kula da imaninsa imani yana da matsaloli guda biyar matsala ta farko shi ne imani yana da tushe guda shida Shi ne imani da Allah da imani da mala'ikun Allah da imani da littattafan Allah da imani da manzannin Allah da imani da ranar lahira da kuma imani da ƙaddara in abu ya same ka mai daɗi ko mara daɗi ka san daga Allah ne waɗannan abubuwan guda shida su ne tushen imani to yana da rassa kuma rassan suna da yawa daga cikin rassan akwai gaskiya akwai amana akwai tausayi akwai rahama akwai ganin girman na sama akwai tausayawa na ƙasa duk wani aiki wanda yake mai kyau to reshe ne a cikin rassan da suke daɗawa mutum imani suke ƙarfafa masa imani sannan imani yana da wato tushe a cikin zuciya amma akwai ayyukan gabbai da suke fassara shi da kuma ayyukan baki da suke tabbatar da shi da haka ƙaunin ne bil lisan bil'arkan, bil arkan wa atiqadun fil jinan imani akwai ayyukan zuciya akwai ayyukan baki akwai kuma ayyukan gabbai sannan imani yana ƙaruwa idan mutum yana ƙara aiki mai kyau ko yana kyautata aikin yana ƙaruwa sannan yana raguwa idan mutum yana rage aiki mai kyau to wannan imanin da yake arziki Allah ya ce to ku riƙe shi da kyau in ba haka ba akwai waɗanda suke so su tankwaɗe su rushe muku wannan imanin su raba ku da shi ku koma kafirai bayan kun yi imani masu wannan Allah ya ce hassada ce a cikin ransu ita kuma hassada mummunan ciwo ne daga cikin munin hassada shine takan hana mai yin ta ya zauna lafiya domin kullun zai ta ganin abubuwa waɗanda ba haka yake so ba kuma ba zai iya canza su ba sai ta shiga cikin damuwa hassada ta kasu kashi uku mafi munin ta kai guri a ranka Allah ya raba mutum da wata ni'ima da yayi masa ko da kai baka samu ba wato ka dinga fata wani yana cikin ni'ima yana cikin jin daɗi yana cikin farin ciki yana cikin martaba yana cikin ƙima. kai guri a ranka ina ma Allah zai raba shi da wannan alherin da ya bashi wannan shine hasada hasada ta biyu mutum yana cikin musifa yana cikin bala'i kai gurin ina ma ya zauna a haka kada ya fita haji mugunta mutum yana cikin musifa kai fatan Allah ya bashi a ciki to wannan ita ma hasada ce sannan akwai ta uku ita ba hasada ce kai tsaye ba shine ga mutum cikin wata ni'ima ko cikin wata ɗaukaka kai fatan kai ma Allah ya baka irin wannan ɗaukakar amma ba tare da an taɓa tasa ba wannan ana kiransa gifta guri da fatan ka samu irin abin da mutum ya samu na kuɗi ko na ilimi ko na mulki ko na wata daraja ko na wani ɗaukaka ka ce Allah ina ma za ka bani irin abin da ka ba wa na wanda yake yin alheri da shi ni ma na yi to wannan ba a rubuta mutum alhaki don ka ga mutum cikin alheri ka yi fata Allah ya baka irin wannan alherin tare da ya dawwaman masa da nasa to amma su suna ga babban ni'imar da Allah ya wa dan adam shine da ya zaɓe shi ya mai da shi mutum ya ba shi lafiya kuma ya shi musulmi to ba sa son wannan musuluncin da imani da ka duk wani kutungwila da duk wata makarkashiya da duk wani zagon ƙasa za a yi a ga cewa an rikirkita addinin mutane sun kasa zaman lafiya a cikinsa daga cikin makirce makirce shine liƙawa musulunci ta'addanci addinin da yace wata mata ta shiga wuta saboda ta kashe mage ba alhaki mage fa wata mata ta nemi igiya ta ɗaure ƙafar mage bata bata abinci ba ko bata kwance ta ba lokacin abinci yayi mage ta ji yunwa ga ta a ɗaure ta ta mutsu mutsu ta kwance ta kasa kwancewa har ta mutu a gurin da yunwa saboda wannan Allah ya ce ba ta da imani ba ta da tausayi wannan mata ta tafi wuta to wanda zai wa mage azaba a kai shi wuta sannan wata mata kuma ta ga kare yana jin kishirwa bayan ita ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa ta sha ta ce wannan karen irin kishirwar da ta koro ni har ta sa na shiga rijiya na ɗebo ruwa to wannan karen ma yana da buƙatar wanda zai ba shi ruwa ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa ta ba wa kare ya sha saboda tausayinta da wannan kare Allah ya yi mata gafara kuma iyafe mata laifinta. a wata ruwayan ma an ce wannan matar karuwa ce kuma karuwan ma a cikin banu isra'ila ku duba munin karuwanci ku duba rashin kimar kare amma da aikin tausayi ya shiga tsakanin karuwa da kare sai Allah ya ɗiga rahamarsa a gurin to addinin da zai ba wa mace aljanna saboda ta shayar da kare ya ƙona wata saboda ta yi wa mage azaba ina zai ce a a kashe ɗan adam kaga ashe masu ta'addanci da zubar da jini da kashe-kashe da kone-kone da duk wannan ba addinin musulunci ba ne ba kuma addini ne yasa ayi ba an liƙa musulunci ne don ɓata masa suna sannan na biyu wato shagaltar da mutane ga barin sana'a da ilimi alfaƙaru wal jahalu an ce duk al'ummar da Allah ya jarabce ta da abu biyu to ta shiga musifa babbar kwalara a cikin al'umma shine jahilci da talauci idan da jahilci mutane ba su san duniya ba ba su san lahira ba ba san ba su da ilimin sana'a ilimin zamani wanda za su samu sana'a da aikin yi ba su da ilimin sanin addini balle su bautawa Allah samu zaman lafiya da nutsuwa kaga talauci da jahilci su ne babban illa da yake kai mutane baya ya raba su da zaman lafiya sannan talauci idan talauci ya samu gindin zama a tsakanin al'umma to shi kansa talauci musifa ne shi yasa annabi yake zikiri da safe yana Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri ya Allah ka raba ni da talauci kuma ka raba ni da kafirci mun ga ashe ni'ima ce mutum ya zama yana cikin arzikinsa yana cikin zaman lafiya to sannan abu na uku shine gurɓata mu'amala tsakanin al'umma ita mu'amalan nan ita ce zamantakewa Allah ta'ala bai bamu mu zauna kara zuba ba sai ya kukkulle alaka tsakaninmu sai ka ji mutum ya ce wannan babana ne to kaga ya kamata ka kyautata wa babanka wannan baba ta ce ya kamata ka kyautata wa babarka wannan wana ne wannan ƙanina ne wannan abokina ne wannan na ne so ba a baka ka zauna haka kawai ba kowa sai da aka yi masa suna idan babanka ne yana da haƙƙin haihuwa idan babanka ce tana da haƙƙin haihuwa idan matarka ce tana da haƙƙin aure idan ɗanka ne yana da haƙƙin haihuwa idan ɗan uwanka ne yana da haƙƙin zumunci idan maƙocinka ne yana da haƙƙin makotaka makotakan nan kuma akwai ta gari akwai ta kasuwa akwai ta sana'a akwai ta gurin zama akwai ta kaza kai hatta dabbobi ma da suke rayuwa a cikin gidanka suna da haƙƙi tantabara ce kaza ce a bata abinci har malamai sun ce in mutum yana kiwo ya ƙi ciyar da abin kiwon a kai shi ƙara kotu alƙali ya tilasta shi ko ya ba su abinci ko ya siyar da su makocinka ne kaga yana kiwo suna ta ramewa sai kai salama da shi kace wane kana kiwon awaki ga sun rame ai fushi suka bani na daina ba su abinci to ka kai shi kara kotu ka ce ranka daɗe ina ƙarar makoci na ya daina ci da akuyarsa na ga ta rame sai alƙali ya kira shi ya ka daina ci da akuyar ka wallahi haushi ta bani na ce bari mata azaba da kwana biyar bata ci ba to ba a haka a musulunci ba wata kota a duniya da za ta ce a daina ba mutum abinci ba a wa mutum azaba da yunwa so da haka ka je ka bata abinci ko kuma ka siyar da ita to kun ga musulunci yayi tsarin da kowa zai ba kowa haƙƙinsa a zauna lafiya kana da makoci sawa'un musulmi ne ba musulmi bane yana da haƙƙi a kanka yana da haƙƙi ko da ba musulmi bane ka ba shi haƙƙin makotaka da haka Allah ta'ala ya ce wannan kuwa hassadar da ke cin su a rai can ma Allah ya ce am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi ko suna wa mutane hassada bisa abin da Allah ya ba su na falalarsa min ba'd ma tabayyana lahumul haqq wannan abun ko ba da wasa suke yin sa ba ba kuma da jahilci ba ba da rashin sani ba a'a sun san gaskiya ne ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi sun san addinin sun san annabin sun san Allah din amma suka kiyarda da Allah suka kiyarda da annabin suka kiyarda da musuluncin Allah ya ce da ganganci suka yi da jahilai ne sai a ba su uzurin jahilci da mantuwa ne sai a ba su uzurin mantuwa da kuskure ne sai a ba su uzurin kuskure amma a ilmance sun san gaskiya ne amma suka ƙi yarda da shi da haka Allah ya kira ga annabi a matakin farko yace ce fa'afu ku yi afuwa ku zama masu afuwa masu sakacciyar zuciya kar ku zama masu kulle abu a ranku wasfahu ku yi rangwame da afuwa da rangwame kalmomi ne guda biyu da suke nufin mu wanke zuciyarmu mu wanke tunaninmu mu kuma zama mun cika zukatanmu da alkhairi wannan ku zai yi ne hatta ya ati Allahu bi amrihi ba wai ku ta yin afuwa ba a akwai lokacin da afuwa ma ba ta da amfani sai Allah ya ce yana da gaya sai sa hatta gaya ma'ana zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa shine Abdullahi bin Abbas yace fa jaa Allahu bi amrihi fin nafi fin nadir bil jala'i wan nafi su banin nadir da banu quraiza da banu kainuka a kowanne sai da Allah ya kawo mataki daban-daban a kansu su banin nadir sai aka musu jala abin da ake kira jala shine a ce ku tashi daga gari an kore ku daga garin ko daga yankin ko daga unguwar mutane ne suka zo suka zauna a gari suke ta kawo tashin hankali da musifa da rashin kwanciyar hankali sai a tashe su a ce kowa ya tashi a bar gurin to aka yi musu wannan wanna fai aka kore su aka fatattake su wa fi quraiza su ko banu quraiza bil qatl wa sabi su da yake abin nasu akwai cin amana akwai warwar alkawari akwai taimakawa maki akan makoci abokin zama garin su ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallama wurin zaman su ɗaya akwai takarda ta yarjejeniyan zamantakewa da rike amana suka warware dan haka suka cancanci aka ribace wasu aka kashe wasu shine Allah ta'ala yace inna Allah haƙiƙa Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne a bisa komai da kowa komai yana ƙarƙashin ikon Allah kowa ma yana cikin ƙarƙashin ikon Allah wannan iko ɗin shi ne da shi Allah yake sarrafa kowa da komai abin da ya ga dama ya kasance sai ya kasance abin da bai ga dama ya kasance ba ba zai kasance ba wa aqimus salata sai Allah ya kira ga musulmi akan su kula da sallah bayan imani da tauhidi babu wani abu mai daraja a tsakanin musulmi kamar sallah ita sallah ita ce ake yin ta a kowane hali akwai sallar zaman gida wacce muke a zahar hudu la'asar hudu magariba uku insha hudu asuba biyu wanda da ake kira sallar zaman gida in dai kana zaune a garinku a gidanka sai kai ta yin azahar hudu la'asar hudu magariba uku insha hudu asuba biyu idan ka tashi daga garinku ka yi tafiya to Allah ya maka discount na 50% a cikin duk sallah mai raka'a hudu azhar sai ta koma biyu la'asar ta koma biyu isha ta koma biyu ita magariba tunda uku ce kaga ba za a raba uku ba ita kuma asuba tunda biyu ce kaga ba za a ji a raka ɗaya ba to da ka sai zama a zaman gida magariba da asuba ba sa canzawa da lokacin tafiya da lokacin zaman gida raka su suna nan amma azhar tunda hudu ce kana halin tafiya sai Allah ya rage maka biyu kaga an rage maka kaso hamsin cikin ɗari la'asar aka rage maka biyu kaso hamsin cikin ɗari isha aka rage maka biyu kaso hamsin cikin ɗari sannan aka ƙara maka kuma wani abu cewa za ka iya yin jam'i na azahar da la'asar da magariba da isha ka haɗa su guri guda ka yi su kuma jam'in ma aka baka dama kai iri biyu jam'u ta kadim da jam'u ta Za ka iya haɗa azahar da la'asar a lokacin azahar. zaka iya haɗa azahar da la'asar a lokacin la'asar zaka iya haɗa magariba da isha a lokacin magariba zaka ka iya haɗa magariba da isha a lokacin isha saboda kana tafiya aka sauƙaƙe ma sannan akwai sallar mara lafiya aka ce asali kai sallah a tsaye idan rashin lafiya yasa sa ba za ka iya tsaye ba ka jingina idan ba za ka iya a jingina ba ka zauna in ba za ka iya a zauna ba ka jingina in ba za ka iya ba kwanta don ka kwanta ya ake sallah a kwance lokacin da ka kwanta ko kake kwance lokacin sallah ya yi aka gaya maka za ka iya alwala ka yi, ko ba za ka iya ba kai taimama Ka ga sallah daga kwance ta koma ishara sai dai nuni kai haka da kanka kai haka da kanka kai haka da kanka kai haka da kanka a matsayin ruku'u ka ƙara yin ƙasa a matsayin sujjada haka za ka yi sallah kuma haka Allah zai karɓa domin iya abin da zaka iya kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha hakan ana yaki shi ma aka ce to ya za a hada sallah da yaki ya za a hada sallah da tafiya ya za a yi hada sallah da rashin lafiya waɗannan salloli guda uku ana kiransu salatu ahlil a'zar sallan mai uzuri tafiya uzuri ne yaƙi uzuri ne rashin lafiya uzuri ne amma duk da haka Allah ya ce a haɗa su da sallah da haka aka samu salatul musafir salatul marib da kuma salatul kauf duk waɗannan suna nan da kaifiyar yadda ake yin su to sannan sallah din nan ba a ɗauke maka ita a kowane hali kake ana sallah a jirgin sama mun sha yin sallah a jirgin sama a ce mana lokacin sallah yayi sai kawai daga inda muke zaune kawai sai mu niyya mai sallah har limanci ma mun taɓa naɗa liman a cikin jirgi yana daga kan kujerarsa muka ce malam kai ne liman da haka aka ta da sallah ba mu san ina jirgin yake kallo ba tunda ko ina ya kalla ai sallah haka ana yin sallah a mota idan akwai tsoron ba za ta tsaya ba ana yin sallah a jirgin ƙasa a jirgin ruwa akan abin hawa in kiftun farijalan auruku bana kaga sallah kowane hali mutum ya shiga akwai yadda zai yi sallah to bayan sallan nan ta farilla kuma sai aka ƙaro na aka ƙara da na fulfili na fulfulin nan amfanin su guda biyu ne na farko suna taimakawa farilla in an samu tawaya na biyu kuma suna ƙara mutum yawan lada idan farillar ka ta cika to nafila sai ta zama ƙarin lada idan farillar ka ta tauye to nafila sai ta zama ciko ga wannan tauyayyen farillar domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aikin da zai fara hawa ni ita ce sallah idan sallah ta yi sai a karba da sauran aiki in ba ta yi ba sai a dawo da mutum aikinsa to sai ya zama rayuwar musulmi da sallah yake buɗe ta da kuma sallah yake rufe ta wace sallah ce muke buɗe safiyarmu da ita raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan raka'a bi da mutum zai yi tafi duniya tafi abin da ke cikin duniya sannan mun tashi rufewa kuma da sallah muke rufewa ita ce me shafi'i da wutiri ka buɗe da sallah safiyarka ka kuma rufe ta da sallah shafi'i da wutiri to kun ga ashe sannan kowace farilla gabaninta ko bayanta akwai nafila la'asar ce kawai ake da sabani a kanta amma a zahar akwai nafila gabaninta akwai nafila bayanta la'asar akwai nafila kafinta bayanta ne ba nafila magariba kafinta ba nafila amma bayanta akwai nafila isha akwai nafila bayanta da gabanta asuba akwai nafila kafinta babu nafila a bayanta kaga yadda Allah ya tsara abubuwan sannan azhar da yake ita ce take zuwa a tsakiyar rana nafulfulin da suke tare da azhar sun fi kowace sallah yawa domin la azhar ce kadai ake iya yin raka'a hudu kafin a yi ta a yi raka'a hudu bayan an yi ta in an hada da ita ya zama goma sha biyu ko ai hudu kafinta ai biyu bayanta in an yi ta ya zama goma ko ai biyu kafinta ai biyu bayanta an haɗa da ita ya zama takwas amma ragowar salloli ba su da irin wannan isha akan yi biyu kafinta biyu bayanta in an haɗa da ita takwas magariba akan yi biyu bayanta in an haɗa da ita biyar asuba akan yi biyu kafinta in an haɗa da ita hudu to su ne sallolin suke haka waɗannan su ake kira rawatib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya lazanci waɗannan raka'a goma sha biyu baya fashi Allah zai buɗe masa ƙofar aljanna takwas ya ce zaɓo yake so ya shiga hudu kafin azahar bi bayan azahar bi bayan magariba bi kafin isha bi kafin asuba in an haɗa goma sha biyu kenan to waɗannan ita ce sallah mutum yana son ya yi daraja a wajen Allah ya dinga kula da sallah domin sallah ita ce tsantsa alaƙa tsakanin mutum da Allah lokacin da kace Allahu akbar komai ka ajiye shi shi za ku ga a sallah ne kadai duk ibada sallah ce kadai ake gina mata guri zakka haji waye sai haji kai sallah ita ce take da masallaci wanda ake yin ta daily kuma ita ce take da tsari akwai shugabanci liman akwai mamu sau sau karkashin liman kuma sai an yi sai yayi ayi ita take da wannan tsarin sannan ka je makan ma dai sallah zaka in ka je madinan ma dai sallah za ka je ka yi ita sallar na ita ce za ka ga ko ina akwai ta kuma duk duniya ana sallah duk saɓanin da musulmi suke ma baya shafar sallah kowace ƙungiya tana sallah kowace ɗariƙa tana sallah kuma kowa ana da masallaci ko ba a da saɓani akan sallah ba wani masallaci da zaka je ka tarar su a biyu suke yi duk ko ina hudu ake yi kowace ɗariƙa kake kowace ƙungiya kake dai a zahar da la'asar da magariba da isha da asuba kuna yi kaga wannan baya cikin abin da yake kawo sabani tsakanin musulmi sallah haka azumi yanzu kowace kungiya kake ka dau azumi azumin shi shikenan kwaya ɗaya na musulunci to ba a sabani a kansa watan dai ɗaya ne ba wanda zai zo ya ce to ni fa azumi na a shawwal zan yi mu kungiyar mu a shawwal muke azumi ko me kake yi dai ramadanan guda ɗaya ne haka wajen hajjin nan guda ɗaya ne maka da madinan nan su ne dai guda ɗaya ba wanda zai ce ya gano tasa makan daban ko ya gano tasa madinan daban ko ya gano tasa ranar daban rana ɗaya ce duk musulmi su je su haɗu a nan gurin shi yasa ni'imar sallah take da muhimmanci sai Allah ya ce wa atuz zakata sannan ku fitar da zakka ku bayar ita zakka aiki biyu take yi takan sa Allah ya yarda da mutum in yana ba da zakka sannan takan sa talakawa su kaunaci mai ba su zakka kuma zakka tana yaki da talauci da kowa zai fitar da zakkarsa yadda Allah ya ce ya raba arba'in ya riƙe talatin da tara ya ba da ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya nan ɗaya ɗayan nan da za a tara ta a ce kowa zai yi fi sabilillahi mai miliyan ɗaya ba da dubu ishirin da biyar mai miliyan biyu ya ba da dubu hamsin mai miliyan hudu ya bada dubu ɗari domin arba'in ake so a raba mai miliyan arba'in ya bada miliyan ɗaya mai miliyan ɗari ya bada miliyan biyu da dubu ɗari biyar mai miliyan dubu ya bada miliyan ashirin da biyar idan aka tattara yawan wannan kuɗin in dai an fitar da su za ka ga cewa za su taimaka wajen yaƙi da talauci duk shekara kuma ake yi mai akuya ya fidda ɗaya tunda na gaya muku abin da ake wa zakka asali guda goma ne biyu ƙarafa ne hudu kayan noma ne hudu dabbobi ne in kada su zama goma Ƙarafan su ne zinare da azurfa wanda yanzu kuɗi suke wakiltar su sannan dabbobin su ne awaki da tumaki da shanu da raƙuma sannan tsiro ɗin nan su ne alkama da sha'ir alkama da sha'ir sannan sai me sai inibi da dabino waɗannan su ne abubuwa guda goma da ake wa zakka don haka ya kamata kowa ya fitar da zakka kuma a dinga ba da zakka kuma a wasu guraren ma akan kafa hukuma da take karɓar zakka da kuma raba zakka da ilmantar da mutane yadda ake fitar da zakka da yadda ake bayarwa kuma wani gurin zaka ga abin yayi tasiri mutane sukan karɓi bayanan da ake musu domin wani ma bai san hukuncin zakka ba ko bai san hatsarin Ƙin yin zakka ba wani kuma ya fitar bai san wa ya kamata a ba zakka ba wani kuma bai san cewa nau'in dukiya kaza shi ake wa zakka nau'i kaza ba a masa ba so ilmantarwa a cikin harkar zakka yana cikin mahimman al'amura da annabi ya ce tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda kuka gabatar na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi wajen Allah li anfusikum kuma dan kanku ne wanda diye abin kirki zai samu abin kirkin a wajen Allah to da aka kenan mutum yayi aiki da ikhlasi yayi aikinsa dan Allah yayi aikinsa saboda Allah in kuma yayi saboda Allah yayi dan Allah zai samu ladansa a wajen Allah wannan aya kenan tana kwadaitar da mu abubuwa guda biyu na farko tana kwaɗaitar da mu da mu tashi mu yi aiki sannan na biyu tana nuna mana mu yi aikin kuma saboda Allah ka tashi ka yi aiki sannan ka yi aikin saboda Allah subhanahu wata'ala kuma sannan tana nuna mana cewa komai kai ba za ka yi asararsa ba a wajen Allah tajiduhu inda man inda Allah a wajen Allah za ka samu abu wannan kwaɗaitar da kai ne cewa duk abin da kai saboda Allah ba za ka yi asararsa ba Allah shi yake karɓar sadakoki yake karɓar ayyuka yake renansu yake girmama su yake yawaita su kuma ya buɗe wa mutum ƙofa ku duba wata rahama ta Allah ga bayinsa ice in kaya abin kirki ɗaya zai mai da shi goma duk abin kirki ɗaya yanzu azumin nan da muka kai yau to goma Allah zai rubuta in ya karɓa to da in kayi ramadana kana da azumi ɗari uku a wajen Allah saboda kai ramadana talatin to sai Allah ya ninka kowanne ya zama sau goma da haka sai ka samu ɗari uku man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha to idan kai sako kuma guda ɗaya ake rubuta in kai abin lada a rubuta goma in kai sako a rubuta ɗaya sannan a wajen niyya ma in kai niyya za ka yi sako sai ka bari saboda Allah sai Allah ya baka lada idan kai niyya za a kai abin kirki wani abu ya hana ka ba kai ba to sai Allah ya baka lada saboda kai niyya mai kyau ita kanta niyya mai kyau ana ba da lada niyyar da aka yi ta ma mummuna aka ga kuma tsoron Allah aka fasa ita ma akwai lada kaga ka samu ladan niyya mai kyau ka samu ladan fasa mummunan abu ka samu kyakkyawa an ninka mata ta goma har a tafi zuwa ɗari bakwai har ya zuwa abin da Allah ta'ala ya ga dama haka wannan aya tana zaburar da mu tana kwadaitar da mu cewa mu yi kokari mu kaddamar da wani abin kirki wanda za mu same shi a wajen Allah ta'ala inna Allah bima ta'maluna basirun lalle Allah ta'ala yana ganin abin da kuke aikatawa Allah yana ganin mu yana jin mu yana sane da mu kuma ya san halin da muke ciki ita ma wannan cikon aya din kalman basiru da aka siffanta Allah aka kira Allah da suna basiru aka siffanta shi da siffal basaru wannan yana tsoratar da mu sannan kuma yana kwadaitar da mu idan an ce ana ganin ka in abin kirki kake yi kaga sai ka ƙara idan an ce ana ganin ka in kuskure kake sai ka gyara kenan wannan aya akwai khawfu da raja'u a ciki akwai targhib akwai tarhib sannan kuma an siffanta Allah da siffa an kira shi da suna sunan shine al-basir mai gani wannan gani na Allah subhanahu wata'ala babu wani abu da yake wa Allah shamaki babu duhu kaka ce bari in shiga duhu Allah yana ganin ka a cikin duhu kaka ce bari in shiga bayan katanga babu wata katanga da take wa Allah shamaki ko bari ne nutso a ruwa ko kai nutso a ruwa <laughs> Allah yana ganin ka babu wani guri da zaka shiga ka ce zan buya ko zan fake ko zan zamo Allah bai ganni ba ko zan shiga inda Allah bai ji ni ba babu wannan gurin jin Allah ji ne me ganin Allah gani ne gamamme haka za zamu kira Allah da suna albasiru za mu siffanta Allah da siffar basaru sannan kuma zamu mu siffanta shi da wannan haka anan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah iya ce mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa a ciki wanda suka faɗi azaba kuma Allah ya tsare mu kamar yadda ake gani a yau a wajen wannan tafsiri muna da manyan baƙi da suka halarta shine akwai zaɓaɓɓen gwamnan jihar Gombe mai jiran gado nan da 'yan kwanaki kaɗan ya samu daman halarta tare da mukarrabansa to da farko za mu maka addu'a sannan za mu maka nasiha addu'a shine wannan nauyi da Allah ya ɗora maka da wannan dama da ka samu muna roƙon Allah ya yi maka muwafaƙa ya baka dacewa ya baka nasara ya sa ka shiga wannan gwamnati da alkhairi kuma ka ƙare ta cikin alkhairi duk nasarar da Allah yake bawa mutum ya yi abin kirki Allah ya baka dama ka yi duk wani tsari da kariya da Allah yake ba mutum ya kuskure ko ya abin da ba daidai ba Allah ya tsare ka kakkaiwa mutanen gwamba abin da ba daidai ba jama'a sun soka sun kaunace ka sun shiga layi sun sha rana sun sha zafi wasu sun ba da dukiyarsu wasu lokacinsu domin su ga sun danna maka ƙuri'a ka zama gwamna kuma Allah ya amshi wannan ka zama gwamna da mutanen gwamba suna jira su ga yanzu abin da za ka yi musu muna fata kuma tsare-tsarenka da saninka ga mutanen Gombe da bukatunsu da halin da suke ciki zai baka dama ka zo da tsare-tsare da abubuwan da duk wanda ya zaɓe ka da wanda ma bai zaɓe ka ba zai yi farin ciki kuma zai murna haka muna fata Allah ya baka nasara ya sa a shiga cikin nasara kuma Allah ya sa kowa ya farin ciki da zaɓenka da aka yi sannan roƙo addu'a ta biyu muna addu'a Allah ya baka makusanta da mashawarta na kwarai. su amfanin mashawarta da waɗanda za su kewaye ka in sun zama na ƙwarai to za su taimaka maka ne wajen abu biyu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan Allah yana son shugaba da alkhairi wanda za su kewaye shi sai su zama mutanen kirki kirkin su guda biyu ne idan ka ɗauko wani abu na kirki sai su karfafa maka gwiwa eh excellency wannan abin da za a yi lalle mai kyau ne kuma ya kamata a yi kuma an yi al'umma za ta amfana sun dinga ƙarfafa maka gwiwa sun dinga sauƙaƙa maka har abin ya kai ga nasara sannan sun ga wani abu wanda kai baka gani ba idan mutum ya riga ya zama babba to jin saraguwa yake ganin saraguwa yake ba komai za a bari ka gani ba ba komai za a bari ka ji ba to in kana da masu ji mutanen kirki masu gani mutanen kirki za su dinga sanar da kai halin da ake ciki to irin waɗannan in akwai su a kusa suna taimakawa mutum wajen in za a yi kuskure su nusantar in za a yi daidai su ƙarfafa gwiwa sannan na biyu amfanin mashawarta na kusa shine za su baka shawarar da ta dace kuma kai ma kana yi kana shawara da kowa a cikin aikinka sannan ko ina za ka saka ƙwararru ko ina za a saka ƙwararru waɗanda za su ba da gudunmawa a ga an kai ga nasara Domin muna fata Allah ya kewaye ka da irin waɗannan mutanen sannan nasiha shine mulki abu ne mai daɗi abu ne mai wahala daɗinsa idan an yi shi cikin nasara an yi adalci an zauna da kowa lafiya to shine yake da daɗi idan kuma ba a yi shi da wato wannan niyyar ba sai zama ba a ji daɗinsa ba to muna fata Allah ya tsare ka daga rashin jin daɗin mulki Allah ya sauƙaƙe maka yadda za ka yi abin da ya kamata Allah ya cusa maka tsoron Allah nauyi yana kanka excellency da haka akwai nauyin mutanen gombe miliyoyi a kanka muna fata Allah baka ikon sauke wannan miliyoyi sannan muna kiranka da kai kokari kai adalci ka rike gaskiya ka rike mutanen kirki ka dinga karɓar shawara kuma ka yi kokari ka ga cewa ka saurari talakawa da bukatunsu ta hanyar wani layi ko wasu mashawarta ko wani layi da za a buɗe a dinga sauraron koke-koken jama'a ana ganin halin da suke ciki duk waɗannan abubuwa da taimakon Allah da addu'o'i da kusantar mutanen kirki duk za Allah zai maka wato muwafaka muna fata Allah ya sa a dace Allah ya tsare dukkan abin da bai kamata ba Allah ya baka nasara Allah ya kawo mana canji na alkhairi Allah kuma ya sa wannan gwamnati da zaka kafa Allah ya sa a kafa ta cikin nasara cikin alkhairi cikin albarka cikin ci gaba Allah kuma ya zauna da wannan ƙasa ta mu lafiya ya zauna da wannan jiha ta mu lafiya ya ƙara haɓaka mana tsaro a wannan jiha da wannan ƙasa ya ƙara haɓaka mana tattalin arziki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan mai tambaya ya ce malam wani irin laifi ne idan bawa yana aikatawa Allah ba zai karɓi addu'arsa ba ai babu shi duk laifin da kake inda kake ka tuba Allah zai karɓi addu'arka laifin da ake ganin wato Allah baya karɓar addu'ar mutum in yana yin su shine cin haram wanda shine ya kawo cewa yutul safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama yaqulu ya rab ya rab mat'amuhu haram masharabuhu haram malbasuhu haram wa guziya bil haram fa ana yustajabu jabula da haka ya kokari ya gyara hanyar neman abincinsa mahaifiyata ta tilasta mini in saki matata sai na sake ta to ina matsayin shikan tunda ina santa to kana son babarka kana son matarka kuma idan an samu rashin fahimta tsakanin matarka da babarka akwai matsala saboda haka da mun san kafin ka saki matar mun san babar taka sai mu wakilce ka mu tura wakili ya je ya bata haƙuri akan ta yafe ma ta yafe wa matar kuma kullum na gaya wa mata idan mutum yana da uwa kika aure shi ki yi ƙoƙari ki mallaki uwar ki zauna da uwan lafiya ya fi ki zauna da shi lafiya yanzu a wanda yake gaya mun yace shi da ya auro matarsa kawai sai ta tare wajen uwar yace yanzu ka gansu da babansa sai ka ɗauka ita aka haifa shi daga baya zo yace yanzu ko ta masa ba daidai ba sai uwar ta ce wallahi in ka kuskura ka taɓa ta ita yanzu wallahi malam yace lallaɓa ta ma nake yi wani abun ma yanzu ina so a wajen babatawa sai in je gurinta ita matar ta ita za ta lallashi uwan ko uwan ne ba daidai ba sai zo samu matar ta an ce da Allah baba ta yi fushi ki je ki lalla sai ta ce min to dan ba ne kaza siyo min kaza ta ma an ka bari aka samu rashin jituwa tsakanin babarka da matarka to ka shiga matsala ka bi babarka ka saki matarka ka riƙe matarka babarka ta fushi yanzu akwai wani da ya zo ya same ni a ofis ya yi gumi ya jike kaf. ko murmushi baya yi nace me ya faru yace wallahi malam baba ta ce tace idan ban saki matata ba ba ni ba ita ko ta mutu kan zo kan kabarinta kuma kan sake buga mata waya kan sake zuwa gidanta in dai ban saki matata a yau ba to yanzu kuma gashi yau din ta kusa karewa shine nazo nake neman mafita nace to kai a fahimta ka me ya hada su eh me ya hada su a fahimta kai ce to shi dai wallahi ya san akwai yan rashin jituwa to shine na delegate din mutum biyar na ce a je a samu uwar a bata hakuri amma ka a ce ƙara ya kawo muka ɗan dai yi hikima <laughs> aka ɗan juya maganar haka don dai a zauna lafiya to muna fatan alheri za mu ba wa mai girma zaɓaɓɓen gwamna dama ya ɗan mana jawabi na ɗan eh, wannan lokaci kafin kuma mu rufe da addu'a